a yau muna sha shida ga watan rabiul awwal haka ne ko jira dubu da da da dari hudu talatin uku daidai da sha uku ga watan biyu miladiya 2012 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka bulogul maram min adillatil ahkam wanda alhafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan shine karatu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka satin da ya gabata mun fara babu da waƙil wudu babin da yake magana akan abubuwan da suke warware alwala ko suke lalata alwala za mu tashi kan hadisin Aisha radiyallahu anha قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعفه البخاري وعن عائشة أنكر ودق عائشة رضي الله عنها أن لا يقار متيردا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه يا سنباتي وتدقت كما تنشي ثم خرج إلى الصلاة سنة يبتدوا بالصلاة ولم يتوضأ بيساك ين الولا akhrajahu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin littafin sa al-musnad wa da'afahu al-bukhari amma imamu al-bukhari ya rauna shi yace hadisi ne mai rauni wannan hadisi da al-hafiz ibnu hajar rahimahullahu ta'ala ya kawo yana so ya mana magana akan hukuncin wanda ya yi alwala ya sumbaci matar shi ko kuma ya shafi matar ko kuma mu ce ya shafi mace menene hukuncin alwalan nan da yayi ya kama mana hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qabbala ba'da nisa'i ya sumbaci wata daga cikin matan shi ba'da nan yana nufin wata daga cikin matan shi summa kharaja ila sala sannan ya fita zuwa ga sallah Walam lam yatawadda bai yi alwala ma'ana bai sake yin alwala ba sai ce a akhrajahu ahmad imamu ahmad ne fitar da wannan hadisi cikin littafin sa al-musnad ya fitar da shi ta hanyar wake wakiu ya ji hadisin daga a'mash a'mash ya ji hadisin daga habib ibn abi sabit shi kuma habib ya ji hadisin daga urwa ibn zubair urwa kuma ya ji hadisin daga aisha radiyallahu anha amma a ƙarshen hadisin urwa yake cewa yowa ce ce in ban da ke in ji urwa sai na na ta yi dariya mun ji hanyar hadisin daga wake wake ya rawaita hadisin daga amash amash shine Suleiman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili al-Kufi Abu Muhammad shi kuma ya ji wa hadisin daga Habib ibn Abi Sabit shi kuma Habib daga Urwa ibn Zubair shi kuma Urwa daga Aisha Allah ya kara mata yarda haka hadisin ya zo a wajen imamu Ahmad sannan imamu abu dawud shi ma ya fitar da wannan hadisi haka nan tirmidhi shi ma ya rawaici wannan hadisi haka nan ibnu maja shi ma ya rawaici wannan hadisi dukkanin su ne ta hanyar wakihu waki daga amash amash daga abi habib ibnu abi sabit shi kuma daga urwa urwa kuma daga aisha imamu bukhari ya yi hukunci kan wannan hadisi hadisi ne mai rauni kamar yadda ibn hajar ya gaya mana haka nan abu hatim arrazi da abu zur'a arrazi su ma sun yi hukunci cewa hadisin yana da rauni hakanan imam bai haƙi ya fitar da wannan hadisi cikin littafinsa al-ma'rifa sai ce haza ashharu hadisin wannan hadisin shine wanda ya fi shahara ruwaya fi hadha al-bab da aka rawaito a wannan babi na shafar bace sai ce wa huwa ma'alulun hadisi ne mai illa kun ga yanzu muna da imamul bukhari ya za a bashi abu hatim arrazi ya za a bashi abu zar'a arrazi ya za a bashi imamul bai ya za a bashi dalilin da yasa malaman nan suka raunana wannan hadisai dalili ne guda biyu dalili na farko suka ce urwa ibn zubair da aka kawo a cikin sanadin hadisin ba urwa ibn zubair bane wani mutum ne da ba a san shi ba sunan shi urwa al-muzani da haka mai riwaya ne ya ce masa urwa ibn zubair amma a da ba urwa ibn zubair ba urwa ne al-muzani shi kuma urwatul muzani majhulun bai za kana fi sanadin hadisi rawin majhul fa huwa hadisin da'if yana cikin sanadin hadisi aka sami aka sami rawi majhuli to wannan sanadin yana da rauni illa ta biyu suka ce akwai alinkiza yankewa domin habib Ibn abi sabit lam yasma min urwa bai yi ruwaya a gurin urwa ba wannan shine da Yahya ibn sa'id al-qattan ya faɗa shine da imam bukhari ya ya faɗa shine da imam ahmad ya faɗa shine da abu hatim ya faɗa shine da Yahya ibn ma'in ya faɗa waɗannan jigajigan wannan fanni duk sun tafi cewa habib a yahya a habib ibn abi sabit bai ji hadisi a gurin urwa ba da haka an samu yin kitabi kuga a cikin sanadin mun ce habib ibn abi sabit al-urwa to suka ce urwa din nan a habib ibn abi sabit ba almajirin urwa bane an gane wannan illa din to sai suka ce wannan illoli guda biyu shine dalilan da yasa waɗannan malamai suka raunana wannan hadisi din to amma a gefe guda an samu tarin wasu malaman su kuma na baya-baya da suka inganta su, kamar ibn jarir kamar ibn abdul barri al-maliki kamar ibnu kasir ibnu turkumani da littafin aljauharun naqi akan sunan bai imamu zainai mai littafin nasbur raya a sheikh ahmad shakir babban malamin hadisi nan da aka yi a masar a sheikh al-muhaddis al-allama muhammad nasiruddin al-albani a sheikh al-muhaddis abdulaziz bin baz duk waɗannan malamai sun ce hadisi ne ingantacce kun ga a can muna da jigajigan fanni irin su imamul bukhari irin su abu hatim irin su abu zura'a irin su imamul haƙi duk da shi mutaakhir ne haƙi ya zo daga baya baya wadancan sun gabace shi a zuwa a tarihi su sun ce hadisi ne ma'adu yana da illa su waɗanda suka zo daga baya baya sun ce hadisi ne sahi suka ce illa ku ta farko cewa urwa ba shi ne ibnu zubair ba suka ce wannan abin da kuka faɗa ai ba karɓaɓɓe ba ne dalili suka ce da yawa daga cikin manya-manyan malamai amintattu sun kira shi da cewa urwa ne ibn zubair kamar da imam ahmad ya rawaito cikin musnad a cikin sanadin shi kamar ibn maja ya kashi a cikin da daga cewa urwa ne a ibn zubair don haka ma suka ce ai ga ma karshen hadisin urwa yake cewa na aisha yiwuwa ce shi in baki ba sai dariya domin kawunsa ce na na aisha a urwa ɗan ɗane a gurinta ita yar uwar babarsa ce don haka yayi zai iya gaya mata wannan magana suka ce wannan mana da karfa cewa urwa ibn zubair ne sannan suka ce amash suleiman ibn mihran shi ma ya faɗa cewa wannan hadisi daga urwa ibn zubair ne da haka wanda ni ya ce masa urwa almuzani to kuskure ne aka samu sannan suka ce kuma abu ne sananne a gurin malaman hadisi in aka faɗi rawi aka yi shiru ba a danganta shi zuwa ga wani sananne ba to za a koma zuwa ga wanda ya fi shahara sai a ce shi ake nufi amma cewa hadisi ne mun katsayi suka ce ai urwa zai iya yiwuwa a habib zai iya haduwa da urwa idan an duba tarihin su zai iya haduwa domin shi habib din nan ibnu abi sabis sika ne muttafaqun ala tawsiqihi malamai sun halakan cewa amintaccen rawi ne sannan kuma yayi riwaya gurin wanda ya girbi urwa kaga dan ce yayi riwaya gurin urwa ba mamaki tunda a cikin malaman shi akwai wanda ya girbi urwa din ma kamar ibnu abdul barri yana cewa la shakka annahu da kiyar urwa ba ma shakka habib ibn abi sabit ya gabu da urwa ya taɓa zama da shi ibnu abi dawud abu daud shi ma abin da ya karfafa kenan da haka suka ce wannan hadisi da illolin da kuma illan shi ba illoli ba ne masu karbi da haka mu hadisi sahihi ne a gurin yanzu an yi kai kawo ke ganin kuma manya-manyan malamai sai dai galiba musamman ga 'yan uwana ɗalibai galiba in ka ga hadisi magabata a wannan fanni na hadisi sun ce zahibi ne to gaskiya waɗanda za su zo da baya ba su cika kayan da waɗanda suka riga suka wuce saboda waɗancan musamman irin su abu hatim irin su abu zura irin su imamul bukhari su a cewa hadisi da ebe ne to gaskiya wanda suka zo daga bayansu ba kasafai suka iya ture illar da suka hango ba sai dai ana samu ana iya samu su ce hadisi da ne na ba su su ce a wannan hadisi sahihi ne kuma su ture illar da suka kawo don yanzu kamar illar da suke cewa in za'i din nan ba munqati bane suna cewa idan har bukhari ya ce urwa a habib ibn abi sabit bai game da urwa ba bukhari ya ce bai game da shi ba to yaushe ibn abdul barr da yazo daga baya za a dauki magana shi a gwamar da bukhari da haka wannan wani kusan wata jayayya ce da ake ta a zamanin da tsakanin malamai hadisai mutakaddimun da mutaakhirun cewa akwai bambanci tsakanin yadda suke ɗabbaka ka'idojin da yadda wanda suka zo daga baya suke ɗabbakawa maganganu ne masu yawa amma dai galiban wanda ya tsananta bincike hadisin da magabata suka da a fashi manya-manyan magabata irin waɗannan da muka ambata to gaskiya bai cika sha ba koda da waɗannan su sun inganta shi saboda akwai bambancin ilimin akwai tafawul a ilimi din akwai nisa kamar mu ne yanzu da waɗanda suka gabace mu akwai nisa tsakanin ilimin mu da nasu sun bi mu makkanuwa tabbatuwa a cikin ilimin mu yanzu ilimin mu kamar cakulet ne yan abuwa ne muke karanta yan sama-sama kuma mu zo mu bada su mutum ne za ka tare ya kare rayuwarsa a wajen ilimin ka duba shi uba sai dai tafiyar watanni akan hadisi ba daya ya tashi daga garin su basara ya tafi makka daga makka ya tafi madina daga madina ya da basara akan hadisi ba daya kaga ba za ka hada shi da wanda kai kana gida ba kana cikin banka ko AC kana dan leke leke ka hanga nan sannan ka zo ka ci shi ba abin da ya faɗa ba ne. ba almuhim da hadisin akwai kai kawo a wajen ingance shi amma dangane da fiqhun da hadisin da yake nunawa fiqhun da hadisin ya kunsa na abin da ya shafi warwarewar alwala idan an shafi mace ko an sumbaci mace wannan akwai maganganu guda uku na malamai akwai maganganu guda uku daga cikin maganganun malamai magana ta farko suka ce sumbatar mace da shafatta baya warware alwala dan kayan alwala ka sumbaci mace ko kayan alwala ka shafe mace wannan baya warware alwala wannan shine faɗin abu hanifa riwaya ce daga imamu ahmad game da ibnu gudama ya kawo ta kuma an rawaito wannan kauli daga ali bin abi talib da abdullahi dan abbas da ata da dawus da alhassan da masruq kuma wannan shine kaulin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar kuma shine kaulin da Sheikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz shi ma ya rinjayar cewa dan kaya alaura ka baci mace alaura ka bata warware ba dan kaya alaura ka shafi mace alaura ka bata warware ba cikin dalilan su wannan hadisi dan sun ci hadisi ne ingantacce su a gurin su da haka in ka duba da wannan dalili za ga cewa suna da dalili kauli na biyu suka ce shafar mace yana warware alwala kowane irin yanayi ka shafe ta da sha'awa ko babu sha'awa in dai ka san mace alwala ka ta warware wannan shine ra'ayin shafi'iyya kuma riwaya ce daga Imam Ahmad me dalilin suka ce Allah ya ce aula muslimun nisa da Allah yana bayanin irin abubuwan da suke wajabta yin tsarki sai Allah ya kawo a cikin maganar la muslimun nisa suka ce a kira'ar Hamza da Alkisa'i. ta zo aula muslimun nisa ko kuka shafi mata ba la muslim ba la muslim ma'ana babu alif suka ce to ana abin da ake nufi shafa da hannu ba jima'i ake nufi ba amma waɗancan wanda suka ce shafan mace na baya warware a alula suka ce aula mastumin nisa ana ana nufin jima'i ba ana nufin shafa ba kullum kuma wannan magana ita ce har cewa ba shafa kullum ake nufi ba kauli na uku suka ce a'a za mu lallabe idan ya shafe ta da sha'awa to a alula shi ta warware in ko ba sha'awa wuce ka zo yi ta zo wuce a kasuwa kayan alwala za ka shigo masallaci dama ai wannan a bakin kasuwa yake dukatu ka sai kuka yi ma'ana kiliya ka bangaje ta bangaje ka bangaje ta ta bangaje ka ba ma an kara ba sai zama hannunka ya shafe ta suka ce wannan ba da sha'awa ka shafe ta ba a nuna kana amma in ka shafe ta da sha'awa to a nuna ka tawar wani wannan shine mashhuri kaulin wannan shine sanannen kauli a mazhabin hanabila kuma shine kaulin imam malik suka gaba hujja da wancan aya suka ce aula muslimun nisa ana nufin idan ka shafi mace da sha'awa suka ce dalilin da ya sa muka ce sha'awa saboda galiban da sha'awa ne ake samu fitar wani abu da alwala za ta kare sannan suka ce dalilin na biyu da ya sa muka ce in ka shafe ta ba sha'awa alwala ba ta warware ba hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ina bacci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama na mege gaba ta wajen alƙibla idan manzo Allah yana sallar dare a raucin ba fitina ɗakin idan zai yi sujjara sai ya taɓa kamar na Aisha cewa ta janye gaba sai ta janye sannan ta ce da alwala na warware da ya taɓa ta alwala ta warware sai waɗancan su duro su shi khususiya ce shi ai annabi to amma waɗannan suka ce a ah, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake taɓa ta kuma ya ce da sallah alwala ta bata warware ba sannan suka ce dalili na uku suka ce wajabta alwala dan kurin an shafi mace zai zai dora mutane wahala za a zai zama akwai wahala a cikin shi da wuya kowa ya kubuta musamman wanda suke da aure kayi kayi wanka ka fito za ka fita ala da kan za ga a tsakanin maza da mata in ka shiga za ka canza tuwayi ko ta ɗauko ma rigar ko ta ɗauko ma ma'ana za ka iya shafar ta irin wannan yanayi ko ta sa ma mai ma wani sahi to kaga akan wannan kauli ta shafa mai alwala ta waro sai ka ji ga saki suka ce da haka abin akwai wahala ka ce din namiji da ya taɓa mace alwala ta warware akwai wahala sannan wannan magana idan mun kalla za mu ga muna da maganganu guda uku to amma rajihin magana rajihin magana alwala ba ta warwarewa da shafar mace sai dai in wani abu ya fita tare da mutum mutumin da ya sha mace mazi ko ya kai gama ne wani alwala shi ta warware amma in ya shafe ta bai fitar da komai ba alwalan shi ta warware ba dalilin mu kuwa dalilin rinja da wannan magana hadisin da ke cikin bukhari da muslim tana na Aisha Allah ya kara mata yarda waccan da muka ambata manzo Allah yana sallah idan yazo yin sujada sai ya taba ta sai ta dauke kafarta sannan a wani hadisi a cikin Bukhari da Muslim wata rana ce na ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban gan shi ba ta barka sai ta ga manzo Allah baya nan sai ta kai ta lalla da ba ina za ta manzo Allah ce sai hannuna ya fada kan kababuwansa ya hade su haka yayin sujada kaga da ta umar mace ta shawo mutum alwala da warwariya da sai alwala manzo Allah ta warware sannan abu na biyu suka kama hujja da cewa asali shine a ce alwalan mutum na nan har sai idan akwai wani dalili mai kwari da zai tabbatar alwala ta warware wannan shine asali al'aslu a tahara idan yanzu kai alwala to al'aslu yi alwala ba a da wani dalili da za a ce ta warware sai inda wani dalili mai karfi wanda zai ce alwala ka ta warware sannan abu na uku shafar mace abu ne da yake ya ya zama ruwan dare a cikin gidaje da yana warware alwala da manzo Allah ya bayyana shi filla filla daki daki manzo Allah ba da shi ba tun daga kowa na da yawanci safai na da mata suna da ƴaƴa mata suna da matekun su na aure kaga da yana warware alwala da manzo Allah ba zai shiru ba sai ya bayyana shi filla filla wacce aya kuma aula muslimun nisa magana mafi inganci tana magana ne akan jima'i ba tana magana bane akan shafar mace dan haka magana mafi inganci rajiha taba mace alwala ba ta warwarewa da shi sai dai idan wani abu ya fita yayin da mutum ya taba ta wannan shine abin da ya fi rinjaye cikin maganganun malamai kamar yadda da aka wannan hadisi ga wanda suka inganta shi dalili ne gare su wanda ba su inganta shi ba kuma to za su iya cewa taba mace baya warware alwala dan ne al'aslu kada ka ce wani abu na warware alwala sai inda dalili daga alqur'ani ko ko sunna shi yasa shekul islam yana ganin ka ce taba mace ba da sha'awa ba yana warware alwala shekul islam ce wannan magana ce shazza magana ce ma'ana ba kuwar magana laysa lahu aslun fil kitabi wala fi sunna ba ta da tushe a cikin alqur'ani da sunna wala fi asarin an ahadin min salafil umma ba ta da tushe daga wani daga magabata haka kurin a ce dan ta tabbaci alwalar ta warware kuma wannan ma cewa alwalar ba ta warware ba shine ya dace da usul na shari'a domin tafawa kurin wanda babu sha'awa a ciki ba ta tasiri wajen ibada babu wani abu dan an samu wannan shi yasa alhafiz ibn hajar a cikin fatul bari yana cewa da mutum zai yi sallah da matar shi me yakon ta koma bayan shi ce sahu sai ta zo ta jero da shi suke sallah in dai bai sha'awa bai fitar da wani abu sallar su ta yi kuma a ta wata rana ce kaga wanda yake gwada maka kurin ka ce dan an ta mace ta warware wannan kauli ne zai, da haka rajihin magana alwala ba ta warwarewa sai in wani abu ya fita yayin da aka tabbacin mana ya zama akwai sha'awa a tare da namiji yayin da ya tabbace din to shine alwala za ta warware da haka wannan hadisi fiqhun da yake so ya gwada mana kenan sai ma da yace wa abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an idan ɗayan ku ya ji wani abu a cikin cikin shi kala alaihi sai ya ruɗe ma'ana ya samu imuwa ya samu shakka a kharaja minhu shay'un wai wani abu ya fita amla ko wani abu ya fita ba fala ya khurujanna min almasjidi manzo Allah ce kada ya fita daga masallaci hatta yasma'a sautan har sai ya ji sauti aw yaji da rihan ko ya ji wari akhrajahu muslim muslim ne ya fitar da shi shi wannan hadisi yanzu ya mana maganar wanda ya shakka kan warwarewar alwalar shi bayan yana da ya yaƙinin ya yi alwala shi ne matsalar da za mu karanta wanda ya shakka kan warwarewar alwalar shi bayan yana da ya yaƙinin ya yi alwala wannan hadisi dai imam muslim ne fitar da shi a cikin kitabul hayy hadisi ne da yake ingantacce maza Allah ce idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an idan ɗayan ku ya ji wani abu a cikin cikin shi idza wajada ai idza hassa mana yayi kai kawo yaji kamar cikin shi ya motsa ya kada ko yaji kara wani sai ma ke ji kara karkara a cikin cikin shi ji kululu haka fa ashkala alai sai abin ya rikitar da shi sai rudi a kharaja min shay'un wani abu ya fita amla mana abin da zai warware mai alwala yayi rihi ko bai yi ba sai maza Allah ce wala ya khuru janna min al-masjid to kada ya fita da masallaci dan ya sake alwala kada ya kuskure fita daga masallaci wai dan ya saki alwada hatta yasma'a sautan aw jira rihan sai ya ji ƙara sai ya ji sauti ko ya ji wari ma'ana sai ya tabbata aw din nan littalwihi an kawo ta dan bambanta ba wai sai ka ji ƙara ka ji wari ba sai ya ji ƙara ko ya ji wari a maza Allah ya ambaci ji da kuma wari saboda su ne galiban abubuwan da ake iya ganewa da su amma mukaddara baya ji ma'ana baya ji Allah ya jarrabe shi yana da cuta a kunnen shi baya ji kurma kenan ko baya ji ko kuma yana da cuta a hancin shi baya baya jin wari shi duk wari akwai mutanen da ba sa jin wari ba sa jin kanshi shi ma ne hadisin yana aiki a kanshi kada ya sai ya tabbata ya ne ma'ana abin da nake son faɗa nan kada ka ce dole sai ya ji ƙara ko ya ji wari in dai shi ya tabbata ya yi kurin sai fita in bai tabbata ya bai zama shi da kawo magana ji ko wari an kawo ne dan shine galibi amma wanda baya ji saboda cuta a kunnen shi baya jin wari saboda cuta a hancin shi to wannan ba shari'a ta ce dole sai wannan ba kada ya riki ce to ai ban ji gara ba ko ban ji wari ba in dai ya riki zai fita to wannan hadisi dalili ne na cewa duk wanda yake cikin tsarki sai ya shakka a wajen karewar tsarkin shi to alwala bata kama shi ba zai yi sallah da wannan alwala din har sai ya tabbata cewa ya samu alwalar shi ta warware ko dai ya ji kara ko ya ji wari wannan shine abin da hadisin yake tabbatarwa to anan yana da kyau mu gane wannan matsala ta wannan hadisi din na farko dai wannan hadisi ka'ida da ya nuna ka'ida ce mai girma daga cikin ka'idojin shari'a malaman fiqh suna yin ta'abirin wannan ka'ida da cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk haka malaman fiqh suke faɗa wannan ka'ida al yaqinu la yazulu bi shakki yaqini baya gushewa da shakka shakka ba ta kusan da yaqini ko kuma su ce al aslu baqa'u ma kana ala ma kana alai asali shine komai ya zauna akan yadda yake da haka tana ɗaya daga cikin manya-manyan ka'idoji na fiqh da ake gina abubuwa masu yawa akan shi imamul karabi yana cewa hadhihi qa'idatun mujma'un alaiha ka'ida ce da aka yi jima'i a kanta wa iya da kulla mashkukin fihi yuj'alu kal ma'lum duk abin da ake shakka akan shi to za a mai da shi kamar babu shi ne allazi yujzau bi adami za ka yanke babu shi ne kurin dan haka yadda za mu gane abu yanzu dukkan mu nan mun yi alwala kamar mai sallar magariba kowa na da alwalar shi sallah kun ga muna da yakinin mun yi alwala sai da muka gama karatu sai wani ke tunani an ya ban rihi ba an ya na yi rihi kuwa to me asali bai yi ba yana da alwala sai mana ya zama sha a masallaci an gane ko domin ai yana da ne ya alwala yanzu shakka da yake ya yi rihi ko bai yi ba ba shakka yake kan alwalan ba yana shakka na yi rihi ko bai yi ba amma da zaka tambaye shi ka yi alwala da zaka yi sallama garba zai ce tabbas na yi alwala ba na shakka to me yake shakka warware ta kurtu sai a ce yanzu kana da wani al yaqinu la yazulu bi shakki amma misali yanzu sai wani je gida bayan mun gama karatu ne je gida can wajen karfe goma sai yake shakka na yi alwala ko ban yi alwala bai yana so yi shaba da mutum na yi alwala ko bai yi al'asu bai yi ba shi ne al'asu tun da yanzu shakka da yake yi ya yi alwala ko bai ba to al'asu bai yi alwala ba amma yanzu da shakkan da yake alwalata ta warware ko ba ta warware to su da alwala shi ba ta warware ina fata mun gane bambanci abinda za ka kalla me yi asali shi ake gini a kan shi idan asalin kayi alwala shakkan kana yi ne kan warware wata to shi shine ba ta warware ba in ku kana shakka kayi alwala ko ba yi alwala to al'aslu ba, yi alwala ba domin shine asalin abu alwala wani abu ne da yake zuwa dari kai ne kawai gari sai da kai da wurin aiki sai kai jira na yi wankan janaba ko ban yi ba to al'aslu ba kai ba tunda ma'ana shine asali amma da ka je wurin aiki sai kai tunanin wai shin da na shiga wankan nan na yi alwala ko ban yi alwala ba to al'aslu ka yi alwala tunda ka yi wanka da kurin tunda shi wankan ba ka shakka kan shi ko da na je yin wankan nan na yi niyya ko ban yi niyya ba al'aslu ka yi niyya domin tunda har ka je ka yi wankan to ka yi niyya shi yasa malamai suka ce wannan hadisi ba ce babba da za ta rufe kofin wasu wasu duk yawanci masu wasu wasu a ibada abin da yake je ba su shine suna biye wasu wasu mutum ne zai zo zai kabbara sallah sai yayi haka zai kabbara sai shi zai ce me ba kai alwala ba sai mutum sai ji sake alwala sai ya da zai kabbara saniya ta sai shi dan ya ce masa ai da ka je alwalan nan baka wanke hannunka ba sai mutum je wanke hannun to daga nan zai tafi nan zai tafiya da shi har wani yake cewa ibn aqil yake tafiya ne daga cikin ayyumma da aka yi ibn aqil yake ce mai ni na kai matsayin da bana gamsuwa na yi alwala sai in na ba gaba da cikin ruwa sai ce ka je sallah ta sarai a kanka ce eh ce ai dan ka zama hukaci ce ka zama baka da hankali akwai waɗanda fa saboda wasu wasi in za su yi alwala sai dai sun sanya madubi yana wanke fuska yana gani ba wanke a nan yi eh, ga nan yana wanke a akwai wanda idan ya zo sallah sai a tsere masa a raka'a ya zo canza neman yana ruku a tsere masa a raka'a saboda wasu wasu sai ya haka zai ce Allahu Akbar sai ya Allahu Akbar sai zai ruku sai ce ne ce baka ce Allahu Akbar ba sai ce Allahu Akbar sai zai sai dawo da shi akwai wanda idan ya yi bawali idan ya tayi sai jiwai bawali yana zubowa da haka in yi bawali baya yadda ya yi tsarki bayan duk karkade wanda tatse wanda zai yi sai ya je ya hau sama ya sauko ya kawo wata bishiya ko wani lilo ya sauko sannan ya ya ƙara sannan ya tabbata bawali ya daina zuba ibn tayyib cikin talbis iblis a ibn jawzi cikin talbis iblis ya ta kawo misalan irin waɗannan mutane to suka ce babban maganin wasu wasi shine da shedan ya ce baka kaza baka ce kai kai ka shigo a masallaci za ka bara sallah shi ne rogo ya ce ma ya baka wanke fuskar ka ba ka wanke kalar da shi ka ce ka wanke in aka yi haka yau aka yi gobe aka yi jibi sai ga abin da rabuwa amma in ka fita za ka wanke to in ka dawo sai ya ƙara sa wani wasu wasu in ka dawo sai ya ƙara sa maka wani wasu wasu to daga nan mutum zai tafiya har ma za ka tarar wani yana wasu wasu akan niyyar shi sai an gama sallah wai ni kwa da zan shiga sallan nan ma na yi niyya kuwa wanda ibnu kudama cikin littafin sa zammul waswas yana cewa da Allah zai ce dan adam mai hankali yayi aiki babu niyya da ba zai iya yin aikin ba inda yanzu mu ce duk wanda yake cikin masallacin nan ya fita amma kada ka ji a zuciyarka kayan niyyar fita kullum su ake ka fita amma ka ji a zuciyarka zan ce kowa ya fita amma kan wanda ya ji a zuciyar zai fita ba wanda zai iya domin ina cewa fita kowa ya fita daga masallacin nan sai ya karsu a zuciyarka yo ai sai ma zuciyar ta darsu sannan gaban suke karfawa su motsa shi yasa dukkan iya ba a faɗanta da baki a zuciya take mahallin ta zuciya dan ba yadda za a kai aiki babu niyya in dai kana da hankalinka yanzu za ka da mutum a a titin na yana tafiya ka tarika cewa ne na za ka yi ce shi ban shi tafiya ma yi mai yi mai ake shi mai masu wa yake tafiyar da shi ba, sai ka ce to bai da hankali amma mai hankali ne zai ce ya taso kuma guri kaza zan ce alal akal ya ce ban san inda za ba amma dai ya san yana tafiya kaga ai bai tso ba sai da ya niyyar tafiya hatta wanda zai ce ban san inda za ba sai da ya niyyar zai je wani guri sai dai in ya taso kuma ya shiga wasu wasu je ko in fasa in tafi Zuciya ta kaɗa mai amma dai kafin ya tashi sai da ya ji aran shi bari in tashi in tafi da haka niyya a zuciya take wannan hadisi umda ne madogara ne da shi da ɗaya hadisin da za mu karanta a gaba manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku yana sallah sai ya iskali to ya ci gaba da sallar shi kada ya koma baya to wannan madogara ne wajen yanke wasu wasi abin da ya shafi ibada in dai ka rike wannan tsari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar to shikenan zaka samu mafaka daga aikin shedan ba zai dinga wasa da hankalinka ba sai hadisi na gaba an talqi ibn ali radiyallahu an an karbo daga talq dan ali Allah ya kara masa yarda qala rajulun wani mutum yace masassu zakari na shafi gabana aw qala yace ar-rajul yamassu zakarahu fi salati mutum da yake ya shafi gabansa a cikin sallah mana yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama alaihi wudu'un akwai alwala akai shi qala la sai manzo Allah ya ce a inna ma huwa bad'atun minka wata tsoka ce daga gaban da riga ba tsoka ce daga cikin ka ba komai a kanka akhrajahu al-khamsa wannan hadisi malaman hadisan nan guda biyar suka fitar da shi Imam Muhammad, Abu Dawud Tirmidhi da Sa'i Ibn Majah wa sahahu Ibn Hibban Ibn Hibban ya inganta shi wannan hadisi kenan bari mu ji na gaban shi وقال ابن المديني علي madini المديني ce huwa ahsan min hadisi, busra ya ji hadisin busra kyau shi wannan hadisi da muka karanta wanne ne hadisin busra shine wa an busra ta binti safwana an karbo daga busra yan safwan radiyallahu anha Allah yarda da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda ya shafi gaban shi ya alwala wancan kuma ya ce tsoka ce daga cikin ka ga akwai karo tsakanin hadisan a kharaja ul khamsa malama hadisai biyar ne shi ma suka fitar da shi imamu ahmad abu dawud tirmidhi da sai ibnu majah wa sahahu tirmidhi ya inganta shi da ibn hibban wa qala al-bukhari imam al-bukhari yace huwa asah shay'in fi ina abin da yake inganci a wannan babin wannan kalma ta huwa huwa ba inganci ba shi ya fi inganci a wannan babi ba tana nufin hadisin inganci ba ne malamai suka amfani da ita idan babi ya zama wani sa'in da hadisan shirman ne a babin shafa gaba da hadisan da suka zo suna da rauni sai aka samu hadisi ɗaya mai ɗan raunin raunin ƙarami sai a ce ko a samu shi ya zama kun gane ko da kada ganta ko shi ka ɗauka tana nufin sahi tana iya zuwa ba ta take nufi ba mu dawo kan hadisan mu guda biyu hadisin farko hadisin tal tal ibn ali ibn tal ibn amr wasu na cewa sunan shi tal ibn ali ibn munzir ibn qais as-suhaili al-yamani sahabi ne yana da riwaya wannan hadisi na talq wanda ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko masastu zakari na shafi gabana ko ya ce ar-rajulu yamusu zakarahu bi salah mutum da yake shafar gaban shi a cikin sallah a alaihi wudu zai sake alwala فقال النبي صلى الله عليه وسلم في من الله يتي لا آآ إنما هو بضعة منك وتتوقع تيتار دكي وانا حديث أبو داود يا رويتوش كما يدى ابن حجر يفدا هكذا إمام الترمذي هكذا النسائي هكذا ابن ماجه dukkanin sun rawaito shi ta hanyar mulazim ibn amr al-hanafi daga abdullahi da badar da qais ibn tal daga baban shi hadisi ne sahihi kamar yadda a nan muka gani wasu malamai sun inganta shi imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi shi ma sai dai akwai rauni a cikin sanarin imamu ahmad amma kuma akwai wasu ruwayoyi da suka karfafa shi da haka hadisin wasu malamai sun inganta shi duk da kuma an sami wasu malamai sun za a fashi to wannan hadisi dalili ne na wanda suke cewa shafar gaba yana warware alwala a baya warware alwala mana wanda zai ya shafi gaban shi ba ya alwala alwalar shi bata warware ba dan wata tsoka ce daga cikin shi shafa kamar wanda ya shafi kunnen shi ne wanda ya alwala ta ba hannun shi ko kunnen shi ko shi kun ga alwalar shi bata warware ba suka ce to wannan hadisi yana gwada mana duk wanda ya alwala ya shafi gaban shi alwalar shi bata warware ba wannan shine faɗin hanafiya da wasu daga cikin malaman malikiya da Ibrahim munzir waɗannan malamai sun tafi akan wannan fahimta din amma wasu malamai suka ce a'a wanda ya alwala ya shafi gabansa alwala shi ta warware me dalilin ku suka ce wannan hadisi na zahifi wannan hadisi na busura bintu sabuwana da manzan Allah yake cewa man masa zakara ya faliyatawadda wanda ya shafi gaban sai alwala suka ce sahihi da haka wannan hadisi yana gwada duk wanda ya shafi gaban shi alwala shawarwari kun ga yanzu muna da hadisai guda biyu ɗaya ya ce alwala ba ta warware ba ɗaya ya ce alwala ta warware kuma hadisan da duk wasu malamai sun inganta su gaba daya sai malamai suka bi hanyoyi uku dangane da wannan matsala ya za mu tattauna matsala a dungule me ya hukuncin wanda ya yi alwala sai ya shafi gaban shi ana ana magana ya shafi gaban shi ba wani abu tsakani fata da fata to me hukuncin alwalar shi to anan akwai maganganu guda uku malamai na farko suka ce daya hadisin ya shafa daya ɗaya eh, ya shafa ɗaya suka ce hadisin nan hadisin farko kenan wanda yake gwada in kai alwala ka shafi gaban ka alwala ba ta warware ba suka ce an shafe shi hadisin busra ya shafe shi kun gane ko suka ce hadi domin hadisin dalka shi ya riga zuwa hadisin busra daga baya zo me dalilin ku suka ce ai dan a tarihin shi da muka bincika ya tabbata tare cewa ya zo madina lokacin manzo Allah na gina masallacin shi kun ga zo madina tun farkon zuwan manzo Allah kenan ita kuma busra daga baya ta zo da haka tunda ita daga baya ta zo shi kuma ya riga ta zuwa hadisin ta ya shafe shi na shi da farkon lamari daga baya kuma manzo Allah ya zo ci a duk wanda ya shafi gaban sai alwala da haka a gurin waɗannan malamai duk wanda ya taba gaban shi alwala shi ta warware amma wasu malamai suka ce to ai ba za mu sallama muku dan shi ya riga ta zuwa madina zai yi wa ya riga ta zuwa amma hadisin ai ba lokacin da ji shi ba da yi bayan ya zo da daɗewa ya ji hadisin zai iya yi wa ta riga ta zuwa ita kuma ta zo ta ji hadisin ta ita na ta ɗin a gurin wani wanda kuma tun a makai gitar da manzan Allah ko haka ba zai yiwu ba da haka suka ce wannan ba dalili bane da sa ce da ya sha bai daya to amma dai cikin wanda suke da ra'ayin da ya sha bai daya akwai ibnu hibbana shi ibnu hibbana yana ganin hadisin musara ya sha bai hadisin dal akwai imamu tabarani akwai ibnu al-arabi akwai al-hazimi akwai imamu al-baihaqi akwai ibnu hazimin ibnu hazimin suka ce ibnu hazimin shi ma yana da ra'ayin cewa wannan hadisi da musara ya shafe wancan da haka duk wanda ya shafe gaban sa a ranar shi mun ji ra'ayin waɗannan malamai to amma gaskiya wannan ra'ayi wannan ra'ayi yana da rauni domin ba a cewa wani hadisi ya shafe wani sai in ba za a iya hada su ba abu na farko kenan abu na biyu kuma sai idan an san tarihin wanda ya riga da zuwa wannan babu ba yadda za mu iya gane wani hadisi ba za a riga ba da haka magana wani ya shafe wani tana da rauni sai magana ta biyu magana ta biyu suka ce wurin jayar da wani zabi akan wani sai suka ce hadisin busra hadisin da in ka shafi gaban ka sake alwala shi za mu rijara kan hadisin dan ibn ali wannan shine ra'ayin sanani mai subulus salam cewa wannan hadisi na busra da cewa in ka taba ka sake alwala shi suka rinjayar akan wancan hadisi shine ra'ayin Sheikh Abdul Aziz bin Baz me dalilin ku na rinjayar da shi suka ce na farko hanyoyinsa sun fi inganci akan hadisin talq domin shi sanadin shi garau yake hadisin karfa kuma wasu malamai sun za a bashi kame da imamu bukhari yana cewa innahu asahu shay'in fi hadha al-bab shi hadisin usra sannan yadda cewa ali bin abi ah, bin al-madini ya saba masa sannan al-hafiz ibn hajar yana cewa an ka kalli masu riwayar hadisin dalq wadanda suka rawaito hadisin dalq a hadisin busra dukkan suna da riwaya a bukhari da muslim mutanen da suka rawaito hadisin busra suna da riwaya cikin bukhari da muslim sabanin hadisin talq masu riwaya shi ba sa cikin rijalin bukhari da muslim sannan suka ce abu na uku hadisin busara na cewa alwala ta warware an shafi gaba yana da hadisai da dama da suke karfafa shi daga ciki akwai hadisin abu huraira idan ɗaya ku ya taɓa gaban shi da hannunsa to ya sake alwala akwai hadisin ummu habiba ta ce na ji manzo Allah yana cewa duk wanda ya shafi gabansa ya sake alwala akwai hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi yana cewa na ji manzo Allah yana cewa duk mutumin da ya shafi gabansa ya saki alwala duk mace da ta shafi gaban ta saki alwala akwai hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani yace na ji manzo Allah yana cewa duk wanda ya shafi gabansa ya saki alwala suka ce waɗannan dalilai idan mun tattara su waɗannan hadisi za su dinga karfafa wancan wancan hadisi suka ce dadin dadawa kuma hadisin busra shi yazo da hukunci sabo hadisin da yace ka saki alwala shi yazo ba da sabon hukunci bai da wanda yace ba za ka saki alwala ba suka ce dalili na hudu hadisin busra aiki da shi ya fi kubuta ya fi zama kubuta in ka taba gaban ka sake alwala ka fi kubuta ba ka da wata shakka wannan shine ra'ayi na biyu su sun rinja da wani hadisi a kan ra'ayi na uku shine malaman da suka hada tsakanin hadisan suka ce yakan mu ajiye wani ko mu ce an soke wani mu ɗauko su mu hada su mana suka ce in ka shafi gaban ka mustahabbi ne kai alwala ba wajibi bane ba wajibi ba ne mustahabbi ne saboda hadisin musara mun ce ba wajibi ba ne saboda hadisin talq bin ali da manzo Allah ce dauka ce daga cikin ka daga cikin masu wannan ra'ayi akwai ibnu khuzaima yana cewa babu istihbabil wudu'i min masjid zakar babin mustahabbi ne kai alwala an kashe gaban ka ba gurin su ba wajibi ne. me yasa mustahabbi suka ce hadisin musara me yasa ba wajibi suka ce hadisin talq eh dan haka suka yi jam'i tsakanin hadisan ibn al-munzir yace wannan magana ita ce daidai shekul islam ibn taymiya shi ma ya taba kan wannan ra'ayi yace domin wannan jam'i tsakanin dalilai ya fi kanka yadda wani domin idan muka ce idan muka ɗau ra'ayin farko da suka ce hadisin an shafe shi kun ga ba aiki da ko da hadisi daya hadisin ba mun ɗau daya idan muka ɗauki ra'ayi na biyu da suka rija da hadisin busra akan hadisin tar shi ma dai mun ajiye hadisi ɗaya ba bai aiki da shi ba amma muka ɗau ra'ayi na uku idan muka ce mustahabbi ne ka sake me dalili hadisin busra man masa zakara ko fare ta wanda kun ga mai aiki da shi sai wani ce me yasa ba ku ce wajibi sai mu ce saboda hadisin dal inna ma iya bad'atun minka tsoka ce daga Ka kaga ai kamar yanzu duk wanda yake da alwala a cikin mu yanzu ba abin da ya warware ta shin idan ya je sake alwala ya laifi ba ce bai laifi ba da haka mun ce ka sake mustahabi ne wancan shi ya dan ishara ba da bai ka sake za ba kalada amma an baka yi ba ba komai suka ce wannan shine jam'i mun hada dalilan duka bai mun aiki da su sannan suka ce idan shafar da sha'awa to wajibi ne ka sake alwara in dai da sha'awa ka shafi gaban ka dan ka ji daɗi wajibi ne ka sake alwara me dalilin suka ce hadisin musara man massa zakarahu yatawadda ma'ana man massa zakarahu bi shahwatin yatawadda in eh, ko ba sha'awa to ba wajibi ne ka sake lauda me dalili hadisin talq mutum ne ya shafi gaban shi ma'ana ba da sha'awa ba ba za ta ce inna ma iya bazatun minka to yanzu cikin waɗannan maganganu guda uku ne za a rijaya Sheikh Abdulaziz bin Baz shi yana da ra'ayi in ka duba fatawa har fatawar lijinatin da ma in ka duba ta yawanci malaman Saudiya za ka sana ba da fatawa duk wanda ya shafi gaban sa a dole shawarwari sake sun san ɗauki ra'ayin rinjayarwa amma shekul islam kamar yadda muka gani da ibn munzir da ibn kuzaima suna ganin in kayi da sha'awa a lola ta warware kun ba sha'awa kun ka tana to abin da ya fi dai kada mutum ya shafa amma wanda ya shafa ba tare da sani ba wanka mutum yake kun san wankan jaraba ana yin alwala duk da cewa ko ko baka yi alwala ba a wankan jaraba ya halatta kai sallah kam dole ba wanka in dai wankan jaraba ne ko shiga kai ka watsa ruwa da niyyar wankan janaba ka zo ka samu ruwa ya taru kurin ka cire kayan ka ka dama da janaba a jikin ka ce bari in wankan janaba ka wanda ma kanka cike ta iyo ka wanke ta ka fito ya halatta kurin da an kira sallah ka tawo masallaci dan at-taharatu sughra tadkhulu fi at-taharatu kubra karamin tsarki yana shiga cikin babba in ana magana wankan janaba to alwala ta shiga cikin shi da haka masu tambaya cewa idan ne alwala a wankan janaba zan iya sallah zan iya sallah to mu kaddara cewa wasu ce a dole ma sai ka alwala da to ko da kai alwala sai ka shafi gaban ka to in dai ba da sha'awa ba ne. ba da niyya ba alwala ka tana amma in ka shafa da niyya dan mutum ya ji daɗi to alwala ta warware sai ya sake wannan shine idan muka yi haka mun yi jam'i tsakanin waɗannan hadisi ina ba da an gane ga wanda kuma ya samu shakka to shi kenan sai ya abin da yake ahwat me shakka ila wani ce shi ba ya shafi gaban shi amma shi zai yi kawo mai da alwala ce in da alwala ka ta hafi ne akan wannan kauli in ka yi nan ba dama ba ba laifi kai ba ina ganin mutum akan waɗannan hadisai sai mu maimaita su sai mu tiki da kiran sallah da amsa tambayoyi hadisin farko da muka karanta a yau shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallama qabbala ba'da nisa'i yace manzon Allah ya sumbaci wasu daga cikin matan shi wata daga cikin matan shi Sun thumma kharaja ila Sala sannan ya fita zuwa ga sallah wa lam yatawadda bai sake alwala ba akhrajahu ahmad imam ahmad da ya fitar da shi wa za'afahu bukhari imam bukhari ya rauna shi mun a nan cewa shafar mace inda sha'awa yana warware alwala in ba sha'awa alwala tana wani abi huraira ta radiyallahu an an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda kare ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah suna sallallahu alaihi wasallama yace idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an inda dayan ya ji wani ba cikin cikin shi fa ashkala alaihi yayi mai iskari ma'ana ya rudar da shi A akharaja minhu shay wani abu ya fita da cikin shi amla ko bai fita ba wannan ba lalle sai ya rihi ba ko da mutum ne ya ji kamar bawli ya dugo to in ba ya tabbatar ya dugo ba kullum ya ci gaba da ibada fala yakhrujanna min al-masjid kada ya fita daga masallaci dan ya ce bari ya je ya sake alwala hatta a sautan har sai ya ji sauti aw ya ji da rihan ko ya ji wari ma'ana sai ya samu yaqini ya annal yaqina la yazulu bi shakk dan yaqini baya gushewa da shakka akhrajahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya fitar da shi وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال أنكر أولي غطلق ابن علي الله يكارى مسير دا قال رجل ونمتن يتي سيوتر shi ودشيني masastu zakari na shafi gabana au ko kuma yace ar-rajulu yamassu zakarahu bi salah mutum ne ya shafi gabansa a cikin sallah yana ma sallah alaihi wudu zai sake alwala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah da alaihi wasallama yace la a'a inna ma huwa bad'atun minka wata gaba ce daga cikinka akhrajahu al-khamsa malaman hadisan nan guda biyar suka fitar da shi wa sahahu ibn hibban muhammad ibn hibban al-busti ya inganta shi a cikin littafinsa sai ibn hibban wa qala ibn al-madini ali ibn abdullah al-madini kai ne daga cikin manya manyan malaman hadisi malamin imam al-bukhari wannan ana maganar hadisi aka zo kansu to an ji ruwa ali ibn abdullah al-madini ya rasu shekara ta 234 234 yana cikin malamai imam al-bukhari da yake ji da su dan yi a imam bukhari yana cewa ba na rena kaina a gaban kowa sai in na zo gaban ali bin abdullahi bane in na zauna a gaban sai rena kai ka sa akwai wanda in kana tare da shi ko da ka tabbata bi ka ilimi da komai to kai ma kana ji kai ma ka dan san wani abu akwai wanda saboda nisan ilimin ku in ka zauna sai ga tsakaninka da shi kamar tsakanin sama da kasa to bukhari ce ba na jin kaina karami ne ban isa ba sai ina gaban ali bin abdullahi bane saboda ilimin da Allah ya bashi amma kun ga bukhari ya fi shahara amma kana ta bukhari zaka ji yana ce haddathana ali bin abdullah haddathana ali galiban kaji ya ce ali bin abdullah yana da al-madini wa surata bin sabwan kun ga shi ya ce huwa ahsanu min hadith busra shi ali bin abdullah madini ce hadithin talq da ya nuna alwala ba taro ya ka shamu gaban ka ya fi kyau ya fi hadisin busra kyau to kuma bari ku ji shi kuma bukhari abin da shi kuma bukhari aka sai shi wa an busrata bintu safwa binti safwana an karbo daga busra ya sabwan radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kare yace man masa zakarahu falyatawadda wanda ya shafi gaban su yi alwala akhrajahu al-khamsa bukhari da muslim da abu dawud ne suka fitar da shi a afwan imamu ahmad da tirmidhi da nasa'i da abu dawud da ibnu majah وصاب الترمذي الترمذي إن كان تنزو ابن هبان ابن هبان وقال البخاري bukhari ya ce kuwa a san kushe yi fi hazar ba shi ya bi inganci a wannan ba kun ga sabanin abinda Ali bin Abdullah Madini ya faɗa to mun ji bayanan hadisin magana rajiha in mutum yi da sha'awa alwala ta warware an babu sha'awa alwala alwalarsa tana nan babu wani abu zai yin ibada naktabi bi hadha abin abinda muka karanta ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك